wai kan haka ji mai eh, eh, yake yi ne ya yau na za ka je da malar ina jin da bin eto eh, kai kullum littafi na so kake nawa ya ƙare in gama ya ce to yanzu ka zuba ruwa ta makasha na gama ya kare na uku آل النهروان سونا خوارج وانات تبيو تأوكو أهل النهر ويكاد على أهل وهي نسبة إلى المكادش ما الذي قال قائله قاتلهم فيه علي بن أبي طالب قال شيخ الإسلام وهؤلاء الخوارج لهم أسماء يقال لهم حرورية لأنهم خرجوا بمكان يقال له حرورة ويقال لهم آل حروان لأن عليا قاتلهم هناك أنا جوا خوارج الشورى وذلك لقولهم شرينا أنفسنا في داعة الله أي بعناها بالجنة وهي نسبة إلى الشراء الذي ذكره الله بقوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله وهم يفتخرون بهذه التسمية ويسمون من أداهم بذوي الجعائز أي يقاتلون من أجل ثم سنة فقط الله الذي بذل له قال الأشعري والذي له آه، ما كده سم آه، سم شراتا وندي سا اكيد مسو شرا قالوا ان شرايدا انفسنا في باطل ابيناها بالجنه وقال السكسكي وقالوا اشترينا أنفسنا من الله تعالى فسموا لذلك شرعا المعرفة وذلك لأحاديث واردة في الصحيحين وغيرهما والتي تصف بمروقهم ملون فتاس من الدين كمروق السهم من الرمية ومن تلك الأحاديث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عتي سيخرج في آخر الزمان قوم هدفاء الأسنان يوم كان سيدي يعني كم أنت فقه فتواتك يوم ما أين كم جاهلي يا أنا كان أنا su ne za su kafa musulunci za su shari'ar musulunci su yi hijira zuwa kaza koma dutse kaza koma dutse kaza yara ne sufa ha'ul ahalami wawaye tare na suna yi daidai a kansu ya kolona min khairi kawalil bariya suna faɗin maganganu masu kyau amma yamru islami kama yamru samu min arami yafi wai wani ya zo ya to mai an koro shi daga albayan ta amma ya san ina da kima a albayan mai da shi sannan in musu bayani cewa zai ki gaba da shan wuyu a bashi da Allah in yaje can lahira ya san abin da zai gyara Allah <laughs> bashi da Allah in yaje can lahira sai san inda zai yi da Allah wannan shi na da dalilansa amma an gaya musu a bar shi ci gaba da shan wayoyinsa da ga mutane ne abu abu da ɗayan abu hurairah ne ko wani ne la yajawizu imanuhum hanajirahum فأينما لقيتموهم لقيتوهم عندك كترددوا ولقيتموهم بهم فقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله يمرقون من الدين سنة كتابك الدين المسلم من الإسلام مروق السهم من الرمية وعن سهل بن هني عن رسول الله قال يخرج منه قوم يقرؤون القرآن لا يجاوزها تراكيه يمرقون من الإسلام مروق سامي من الرمية وكذلك عن أبي سعيد الخدري وعن جابر وغيرهم وهذا الاسم من الأسماء التي لا يقبلها الخوارج تماما goron wuya makogoro ana hanjar abin akwai makwallati wannan anan ba gani akwai wani abu yayi haka ina na mutu haka yake na ka ina zama haka yake aka yi dan dumfari harshe makwallatu aka ce masa a juwali yan bayan albashi sojan musulunci sojan gwamnatin zai ya gefe da wasu da sun albashi su kan sun sai kansu sun sai aljanna za ka kaɗan kowane an tsaya ko

duk inda suna cikin jihadinsa ina ya ƙare a ƙasashen musulmai gaga magana ta yaba na kaga dole a duk da an ce duk inda ya su a kashe su to dole sai ƙarƙashin gwamnati ƙarƙashin hukuma idan ba ku da hukuma za a yi ta katilan makatuna abin da zai haifar duk wanda aka ji ba a san shi sai ce shi shi su ne da zarar ba a san masa ce shi su ne to kaga za a dinga kashe mutane da aka mutu dole ba a kashewa ce da ka'ida. ne eh? sai su sasanta da shi ba kamar shi a ne ba alhamdulillah rabbil alamin صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم Thank you.